assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'ar wannan gida mai albarka tsohon kundi tv barkanmu da wannan rana to jama'a bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda kuka sani mai magana umar el muhammad da ke najeriya a garin kano to jama'a kamar yadda muka yi muku alkawari a baya cewar za mu kawo muku wannan sirri na yasin za mu kawo muku shi a wannan gida mai albarka to jama'a yau gashi allah ya nufa allah ya mana izini domin mu ba ku wannan sirri jama'a kamar yadda muka yi muku bayani a baya na sirrin wannan yasin na maganin sammu na karya sammu kuma dafa'i wanda cikin ikon allah al'ummar musulmi shi wannan sirri in dai asiri ne a jikin mutum sihiri sammu <clears throat> tsubbu dukkan wani asiri da aka wa mutum al'ummar musulmi ko da mutum a kwance yake kowane iri ne in Allah ya so ya yarda ko da mutum a kwance yake in sha Allahu wannan sirri namu in dai ko ka aikata shi daidai yadda muka gaya muku jama'a in Allah ya yarda mutum zai tashi cikin izinin Allah domin jama'a wannan sihiri da wannan sirri da zamu baku na yasin sanin kan ku ne al'ummar musulmi kamar yadda kuke mana godiya cewar kuna gwada abubuwan da muke baku kuma yana muku kuke turo mana saƙonni na gaisuwa da fatan alkhairi da godiya da abin da muke yi to jama muna matuƙar godiya kuma kuma muna jin daɗi kamar yadda a kullum muke gaya muku a duk lokacin da saƙon mu ya ishe gare ku jama'a ko a ina kuke ko ba ku taɓa ganin mu ba ko ba ku taɓa jan mu ba ko mun taɓa magana a waya ko ba mu taɓa a waya ba magana a waya ba jama'a abin da muke bukata a gare ku shine ga duk wanda Allah ya ubangiji ya sa ya ga wannan sura namu kuma yayi ya aikata to jama'a abin da muke bukata a gare ku shine ku yi mana addu'a shine izinin mu shine abin sadakar mu shine abin da muke bukata a gare ku jama'a domin wannan jama'a wannan ya suna za mu ba ku ita tun da muke ba ku abubuwa